faɗakar da ku akan wani bidiyo na wanda zan fara yi a game da lesbian kuma san me lesbian kuwa lesbian shine mace na neman mace ko ba haka ba ya za a ku gane mata masu yin lesbian alamominsu shine ko zan ba ku bayani akan kaɗan daga ciki shine za ka ga mace kana zaune da mace za ka ga mace na ɗan kashe maka ido haka ko kuma kana ganin mace dai tana ɗan shashafa ka haka tana maka da irin abubuwan da namiji ya kamata ya dinga maka su to ta nan zaka iya ka gane yan lesbian haka ko kuma zaka ga mace ta nace a kanka ta sa sai an nemi mata number wata saboda tana son ta za ka ga mace ta saka zobe a wannan babban dan yatsan nata ko a wannan ko kuma ta saka cana kafa ko kuma ta huda harshe kun gane ko ko kuma ka ga mace tana so ta aure mace har aure fa suke yi fa ka gane jama'a ko kun san yanzu rayuwarmu tana cikin hatsarin rayuwar 'yan mata za a ga budurwa bazawara kai har matan aure fa idan ma ku ga mace sun cika shakuwa da mace to wallahi ku bincike su akwai wani abu a ƙasa to don haka ta yadda za mu gane mata 'yan lesbian kenan mata 'yan uwana ko kun san lesbian yana da illoli da dama wallahi gwara ki je ki kwanta namiji guda ɗari da ki zo ki lesbian amma bari in bar ku daga nan lokaci yana ɗan hararana ma haɗa kashi na gaba assalamu alaikum jama'a ranar mun tsaya akan alamomi 'yan lesbian ko? tom dalilin da ya sa mata suke yin lesbian kun gane za a ga wata tana da sha'awa sosai amma ba ta da mai ɗauke mata sha'awar nan ka dole ko ni ce zan je in nemi wani zai ɗauke min sha'awar nan ko ba haka ba kun san fashi sha'awa bala'i ne dole in mace na sha'awa dole ne za je ta nemi wanda zai ɗauke mata sha'awar nan saboda idan ba samu wanda zai iya dauke mata sha'awar nan ba da kwai matsala kun fahimta to dole ne ni ko ni ne yanzu dole in je in samu wanda zai ɗauke min sha'awar nan saboda mostly yanzu a makarantu wannan abin ya fi faruwa za ga kawa da kawa sun shaƙu sosai ba wanda zai iya dauke musu sha'awa dole ne ku su ɗauke wa junansu sha'awa kun fahimta halin da ake ciki yanzu mostly abubuwan da muke ci shine suke kawo mana sha'awa saɓanin abun da ake ci a da yanzu kaga mata mu muna cin kowa yana cin abubuwan da yake gina jiki zai shiga cikin jikinka mostly da ka ci ka koshi zaka ji kana mugun jin sha'awa kuma dole ne ka nemi abin da zai ɗauke maka wannan sha'awa kun gane to jama'a mafitan shine ba iyaye za ka ga mafi yawancin iyaye ba san irin halin da yasu take ciki ba to abin da yanda za a yi uwa ta gane yanda yarta take ciki ta bangaren kawaye idan kin ga yarki tana yawo da kawa guda ɗaya sosai sun yaka kuma idan kika ga zobe a hannunsu to gaskiya yarinyar nan watakila za ta lalata miki ya ko kuma yaki ci za ta lalata wannan yarinyar don haka mafita ɗaya ita ce ki ma yarinyar nan aure shine kawai abin da zan iya gaya muku to jama'a lesbian yana da daɗi ko bai da daɗi wannan dai sai mun haɗu a kashi na gaba zan muku bayani akan daɗin shi da rashin daɗin shi mu haɗu a kashi na gaba maza mutanenmu barka mu da warhaka kusan me yasa nake magana akan lesbian lesbian lesbian ne to wallahi na tsallaka rijiya da baya ake cewa ko ma mata da yawa sun kawo min hari ina fa gidan mijina fa na yi wata ƙawa ƙawa ta ce sosai kusan jikina na da kyau amma a bar zancen na yi wata ƙawa komai nake so yarinyar nan tana min ko abubuwa kai irin maganganun fara da mijina baya mun, yarinyar nan tana mun. kai ga in zo kai kawa kina da kyau miye miye ki ya mun kaza kaza bana ma fa ina fito wanka ina fitowa wanka in ka ga yadda take hada tana yadda ka san mayya haka take mu na ce a ah. na ce bari ta gwada yarinyar nan wani irin halin ya ka yarinyar nan gaba gaba kawai ta fara shashafa ni na ce a'a see mrs wannan na ce to ba zai yi ba to tun daga nan muka rabu da yarinya nan to kun san shine abin da yasa nake muku maganar lesbian lesbian nake muku maganar daɗin shi dan sai na fahimce ta ta gaya mun yadda ake daɗin shi da me shine a samu nake muku bayani dan ban taɓa yi ba ina muku bayani yadda ake jin daɗin shi da me yasa ake yi da komai dai gashi nan to shine na babba shawara bata ɗauka ba ni take so ni kuma na wannan na ƙi yadda yarinyar nan ba ƙaramin bala'i na gani a wajen yarinyar nan ba na gaya muku idan na fito wanka idan ta zai ja kai ko wani namijin bai kai ta ma irin jin sha'awar mace ba abin akwai ban mamaki ta ce mu ita ko nawa za ta iya kashewa don ta aure ni to don allah jama'a ta yaya mace ke auren mace zai yiwu kuwa -Aba zai yiwu ba duk da dai wasu mazan su suke jawo musu mata maza ba sa ɗauke wa mata sha'awa sai dai mace da mace su ɗauke mishi ta ɗauka ina irin wannan halin mata da yawa suna bi na sosai na ba ta shawara na ce mace ta yawa zai ta yi aure zai kuma ta kwanciyar hankali idan ta yi aure wata hira ta samu sa'ida a cikin zuciyarta amma ni dai ta mijina ce shi kaɗai ba tare da wata ba to jama'a ni barin bar kwana anan mu haɗa shiri na gaba maza mutanenmu <laughs> assalamu alaikum Jama'a barkanmu da Juma'a. Maza mutanen mu. Yau maududi na Juma'a ya tattara ne a zaman eh, dadaro kusan me dadaro? Mace ta bar gidan iyayenta zo tare a ɗakin namiji. Su yi kuma zama irin zaman da mata da miji ya kamata su yi. Amma fa mata zaman dadaron nan ba abin yi bane. Saboda bai kamata ki bar gidan iyayenki ba. ki bar cikin jin daɗi kina cikin jin daɗi da walwala haka kawai ki tashi ki bar gidan iyayenki ki zo ki zauna wajen wani ƙato ya dinga dukan ki dukan yau daban na safe daban na dare daban daddaren ma wai ma abin wani takaici ya gama dukan ki kuma ya zo ya ki waye gindi ya ce saboda rashin kamun kai a kun ba zai yi ba to dan Allah irin waɗannan matan masu zaman dazuro ya kamata mu san ciwon kanmu wasu abubuwan za su sa mace zama da mutuncinta ku safi mata gul ne mu mata gul ne kuma mu yan lalaba ne in mace ta zubar da mutuncinta shine mutuncinta zai zube idan mace ta ce ma namiji wani fararen zo wurin kaɗan zauna dan Allah idan baka da hali in so yau kai so ku yi ku je ku yi aure mana in ta ce a zo wajen ka ka ce a'a wace ka zauna a gidanku in aure yake so za mu yi to amma duka mu yanzu mazan da mata duk ba ni jin magana sai dai kawai Allah ya shirya wai shi in tambaye ki me yake samu a cikin zaman gidan dadaro tsakanin da Allah fa ci da sha da komai ba ku abin da kika rasa a gidan ki? idan aure ke so ko kuma cin gindi ke so ku yi aure mana ki je ki samu miji wanda yake son ki aure idan kika ce mishi kina so ya dinga cin ki tun daga safe har dare wallahi zai dinga cin ki kuma Allah ya dinga rubuta muku lada ba zan yi ba wancan fa wanda kika je kika zauna a ɗakin shi illa iyaka ya gama cin ki ya kama ya ta jigga gaja ka ta zo to saboda ne dan girman Allah mata ko mu san ciwon kanmu masu zaman dadara nan dan girman Allah an san wannan bidiyon ba ina ci musu mutunci bane ko kuma ina zage su a shawara ce kuma kaɗan ce idan kun ɗauka to in gobe ku ɗauka ba dama hausawa suna cewa iska yana wahalar da mai kayan kara ko ba ka ba don allah jama'a duk wanda ya kalla bidiyon nan nawa ina so ya min comment maganar nan zaman daduro yana da kyau ko ku bai da kyau ko ba ka maza mutanenmu sai an jima a yi juma'a lafiya maza mutanenmu ra'ayin na ce zan gaya muku illolin lesbian illolin lesbian shine mace kar ki sake ki fara yin lesbian saboda akwai matsala fa idan kika zaga kika fara idan kika samu mai ɗauke miki sha'awanki ko da yaushe to ba za ki taɓa yin aure ba in ko ba ta kusa da ke dole ki shiga tunani to har gwamma ma ki samu namiji wanda mijinki ne kun yi aure kina koya mishi irin abin da yarinyar da take miki to shine kwanciyar hankalinki amma muddin baki ɗauki wannan shawarar tawa ba dole ko ki ga kin ga kokin shiga tashin hankali ba za ki taba iya daina lesbian ba sai dai idan Allah ne ya daura za ki daina ko kuma wannan kun gane babban matsalar da muke ciki mace mata kamar mata da miji mace ba za ta iya samun ce mai gida dan Allah ni yau kaza nake so ka mun ko kaza za mu shi ma ba zai iya samun ki ce kaza za ki mun ko kuma taba mun can in ji ko taba mun can in ji ba ba a'a burin shi mutun kawai ya zo ya bige ya kwanta ya bacci to ina ka ga bacci a nan gurin oh ka fi so wato ta na bige maka mata ba ka na ai ba zai yi ba ko ba haka ba maza mutanen mu <laughs> ai ba zai yi ba ku bari wasu suna ta suna rige muku mata ko kuma ummacen bata umace ba za ta iya ta samu wani namiji a can waje ta je yana biya mata bukatunta kun gani to laifin waye laifin miji ne saboda bai zo ya biya wa matar shi bukata ba yadda take so dan Allah ni kiyaye mu dinga zama da matanmu muna tambayan su meye suke so ita ma mace in tana son abu ta tambayi mijinta abin da take so don ba kunya a tsakanin aure in yau kuna yin sex idan nono ke so miji ke sha miki Wane kaza cikin soyayya dan Allah baby ka sha min nono idan gindin kike so ya sha baby dan Allah gindina yake so ka sha wani mijin ka san ma yanzu akwai maza wayoyi sun san komai wanda za su zo su kama matansu saboda ni na muku wannan da mijina mijina ba abin da bai sani ba ko ina sha min yake yi muna zaman lafiya kuma ina masifan san shi dan ni mace wata isa so ta ce ba za ta min abu sai dai mijina kawai saboda miji na iya komai to dan Allah mata da maza ku yi koyi mana irin hali na maza mutanen mu